in mu bai hana wasa ba mm-hmm. haka ba shi hani ga bidar ilmu ilimin duniya ilimin dini su ne iliman na neman mu su ne ilma na azima ne duka wanda ka nema ka samu cewa yake malam wacce nasiha malam za ka yi wa jama'a masu sauraron mu saboda ainihin ci gaba da neman ilimi na addini to kamar yadda wasu suke rubuta mana cewa sun karu da yawa sun kuma amfana da wasu abubuwan da aka faɗa ka sani hakikani na ne ba malami ba ne mm. ba ka sani ya iko in ba ka sani ba ka faɗa masu taro ai in masu sauraro ba sani ba ka faɗa musu <laughs> <laughs> kai ne malami shi yasa yau ma ka ɗauko rawanin ka na na malinta <laughs> ni dai ɗalibin ilimi ne limamin juma'a ko mai karantarwa da wa'azi sai mu ce ubangiji Allah madaukakin sarki sanya albarka cikin abin da muka faɗa amin ya Allah Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amma kuma eh, kamar yadda ka ji daɗin wato sanin wasu abubuwa na addini gaskiya bai kamata ya zama to sai ramadana ramadana ba mm, mm, mm. kamar yadda muka haɗa wasu ce yau malamai kusa mu fara haɗuwa da kai mu kowa makarantar mu to ai tsawon shekarar ake so ka zama kana min makaranta inda ka san falalar da ke cikin neman ilimin addini ai ba za ka yi wasa ka ci kai wasa a ce ba za ka yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce wa talibul ilmi fi ma harifatil jannati hatta yarja ɗalibin ilimi yana kan hanyar aljanna hasiya dawo inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi Allah zai hore masa hanyar shiga aljanna wa innal malaikata latadau ajnihataha li talib alilm ridan bima yatlub malaiku suka shimfida fuka-fukansu wa masu neman ilimi su hau su zauna saboda yadda da amincewa da suka yi na halin da suke ciki Allah cikin Qur'ani ya ce ba wanda ya san Allah ko da kana cewa ka san Allah ko shekaran ka nawa a duniya kana musulunci baka san Allah ba matakar baka da ilimi shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim saboda haka Allah ya shaida cewa shi Allah ne kuma ya san hakikanin kansa ya san ya yake sannan mala'iku sun sun shaida sannan masu ilimi masu min sun shaida wanda ya girma kada ya dauka cewa lokacin sa ya wuce neman karatu ba wai ka je ka zama shiga digiri ko masters ba a'a kuma ka je makarantar takarda ba a'a ka ringa saurara wa wa'azi wallahi yanzu ko suna tv kadai mutum ya lizimci kallo ya ishe shi ya ringa samun abu na addini balle kuma ba na yi wa mutum nasiha kawai tsaya kallon talabishin mm. domin shi ai ilimi abu guda biyu ne ladabi da kuma asalin knowledge ka koya ɗabi'u da halayya da wasu abubuwan da za ga ya malamin ka yayi mm. wannan kuma wannan dole sai ka yi gaba da gaba da shi mm. sai ka je makaranta saboda haka in mutum ya girma ma kar ya dauka cewa lokacin karatun ya wuce cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haddar yaro karami kamar zane ne akan dutse haddar babba bayan ya girma kamar rubutu ne akan ruwa ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama bane ba da yawa daga cikin sabon manzon Allah sun fara koyan addini bayan sun wuce shekara hamsin wasu ma sun doshi shekara sittin kamar irin su Hassan ibn Sabit ba mm-hmm. shekararsa ɗari da ashirin sittin a musulunci sittin a wajen musulunci in mu bai hana wasa ba haka ba shi hani ga biɗar ilmu ilimin duniya ilimin dini su ne iliman na neman mu su ne ilma na azima ne duka wanda ka nema ka samu in ji malam mu'az hadija shi wakasa gishiri in ba kai ba miya ilimi mai gyaran zamani jama'ar mu ku jawo hankulan ku lura da halin zamanin iko mulki karfi duka na ga wanda ya kaddara zamanin ilimin shi ke gyaran ƙasa har a santa a wannan zamanin saboda haka malam usmanu neman ilimi har yanzu nan kai ma baka wato a lokacin bai wuce maka ba. Ce min lahad. Yawa daga tsumman goyo zuwa a likkafa saboda haka ina nasiha wa masu sauraron mu don Allah a je makaranta ina so nan gaba mai yiwa idan aka zo wata shekara sai mu ware rana guda cewa ta ɗaliban makarantar sunna tv ne amma yau da larabci zami don mu ga cewa makarantar ta bunƙasa ko kuma har yanzu da sauranta Allah ya taimake mu saboda haka neman ilimi babban abu ne ilimi ba ma wato ma na addini ba kowane irin ilimi ma abin so ne amma kuma ilimin da Allah yake so wanda ke faɗan falalarsa hmm. alkur'ani da hadisi shine ilimin ah, addinin musulunci.